الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وآله وصحبه وأتباعه أما بعد ينقوى ما صدرجا أن الرانات تأشرين دبقي قوة ذو القعدة hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1447 wanda daidai da sha biyar ga watan biyar shekara ta 2026 hudu ba ce ta ɗari da goma sha hudu a kan wannan mimbari na masallacin mus'ab bin umair da ke nan cikin garin kaduna new millennium city wanda taken wannan hudu ba yana da alaka da abin da muke fuskanta a kwanaki kaɗan gaba gare mu wato su ne kwanaki goman watan zulhijja lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya mu muka kasance musulmi masu miƙa wuya a gare shi muna masu shaidawa cewa babu abin bauta bisa cancanta face Allah shi shi kaɗai kuma tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne kuma jakadansa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi don ya zamto rahama ga talikai baki ɗaya, kuma ya kasance ne bishara ga wanda suka bi Allah mai gargaɗi ga wanda suka saba ma Allah sannan Allah ta'ala ya aiko shi don ya kasance fitilla ne mai haskawa zuwa ga aljanu da mutane baki daya da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa dukkaninsu baki ɗaya ba tare da togaciya ba da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku ‘yan uwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma bayinsa wasu lokuta don su bauta masa a ciki kuma su yawaita ayyuka na kwarai a cikin waɗannan lokuta da ya sanya musu ya kuma sanya waɗannan lokuta domin bayi su yi gasa shirigen jeniya domin ganin sun samu kufanci zuwa ga ubangijinsu wanda shi ne mahallicinsu baki ɗaya. lalle ya dace ga dukkan wani musulmi na kwarai ya kwaɗaito wurin ganin ya raya lokutansa da yin ayyuka a cikin waɗannan kwanaki wanda su ne mafiya darajan kwanaki yini da ake samu a shekara baki ɗaya kuma su ne kwanaki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yi rantsuwa da su a cikin alƙur'ani inda yake cewa wal fajr wa layalin ashr ai bi ma'ana ina rantsuwa da lokacin ketowar alfijir kamar yadda nake rantsuwa da darare guda goma ai darare guda goma malaman tafsiri suka ce sune kwanaki goma farkon watan dulhijja kamar yadda al'imam ibn kasir Allah ji kansa da rahama wannan tana daga cikin magana mafi rinjayi da ya tabbatar a cikin tafsirinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara cewa kuma domin su ambaci ubangijinsu a cikin wasu lokuta sanannu daga cikin abin da Allah ya azurta su kuma ya zamto sun tuna Allah da abin da Allah ya azurta su daga cikin dabbobin ni'ima na gida wanda jamhur na malamai suka taba kan cewa waɗannan ayyamin ma'alumat kwanaki sanannu da Allah ya faɗa cikin wannan aya ta 28 a cikin suratul hajji su ne kwanaki goma farkon watan zulhijja don haka yin uwa dai mu sani rayuwar dukkan wani musulmi yana cike ne da lokuta wanda ake so ya raya su da yin biyayya ga Allah ta hanyar ayyuka na kwarai kuma Allah ya sanya waɗannan lokuta ne don su zamto kasuwanci da bawa zai amfani da su wurin cin ribar rayuwar duniyarsa da lahira sannan kuma Allah ya shar'anta a cikin waɗannan kwanaki a yi wasu ibada wanda duk wanda ya wannan ibada ya samu tsira wurin Allah kuma a ciki lallai akwai maganganu na kwarai na zikiri da aka tsara wanda za mu ji wanda ya dace mutum ya kokari ya yi faɗi tashe wurin ya ga ya gaggauta koma zuwa ga Allah da aikata irin waɗannan abubuwa da aka tsara mana a shari'a hakika hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya ƙara yadda a gare shi daga manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce babu wasu kwanaki na yini waɗanda ayyuka na ƙwarai suka fi soyuwa zuwa ga Allah kamar irin waɗannan kwanaki waɗanda Allah ya sanya su ya ce yana nufin kwanaki goman farko na watan zulhijja sabai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi hatta yin jihadi domin ɗaukaka kalman Allah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙwarai hatta wanda ya fita jihadi don ɗaukaka kalman Allah sai dai mutumin da ya fita da ransa bi ma'ana ya fita shi da kanshi aka je da haji tare da shi da dukiyansa duk da ya mallaka gaba ɗaya aka tafi jihadin da ita sannan ya kasance ba abin da ya dawo daga cikin wannan bi ma'ana ya shahada a can kuma dukiyar ta ƙare gaba ɗaya wurin jihadi shine kaɗai wanda ya daidai da mutumin da ya raya waɗannan kwanaki goma farkon watan zulhijja da ibada wannan hadisi imam bukhari da imam muslim sun ruwaito amma wannan lafazi na abu dawud afwan imam bukhari da abu dawud wannan lafazi na abu dawud ne ya koyan kwa musulmi lallai dama ne mai girma mutum ya ribaci waɗannan kwanaki ta hanyar yi ma Allah ɗaya sabili da yau da za ka bincika a yau ɗin nan akwai waɗanda an yi jana'izonsa a safiyar yau in kuma ka bincika an jima lallai a rayuwa za ka ji akwai wasu suma wanda yau din za a yi su sun koma zuwa ga Allah to wannan dama da Allah ya bamu dama ce mu raya ta da lokaci ne da ya kamata mu raya ta da da'a sannan kuma mu fuskanci duk wani abu na alkhairi Abu Nu'man al-Nahdi Allah ya masa rahama yana cewa magabata yana nufin sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayansu, suna girmama wasu kwanaki goma a shekara guda uku akwai wasu goma goma guda uku na shekara wanda sahabbai da tabi'ai da asba'i tabi'in ba sa sakaci da waɗannan goma goma ɗin. Ya ce goman farko sune kwanaki goman ƙarshe na watan Ramadan saboda a ciki akwai lalatar ƙadir goma ta biyu sune kwanaki goman farkon wannan wata na Zulhijja da zai kama nan da kwana uku ko hudu masu zuwa insha Allah sai kwanaki goma na uku su ne kwanaki goma farkon watan muharram manta a cikinsu akwai ashura da tasu'a ya ku yan uwa ku sani cewa lallai ayyuka na kware a cikin waɗannan kwanaki na farkon watan zulhijja suna daga cikin abin da Allah ya fi so subhanahu wa ta'ala fiye da yin aikin kwarai a wasu kwanakin da ba su ba duk aikin kwaran da za ka yi a yau bai kai wanda zai kasance a cikin yini na farkon watan zulhijja ba domin hadisi ya tabbata daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare su ci da mahaifinsa yake cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce babu wasu kwanaki na yini babu wasu yini mafiya girma a wurin Allah wana yini ne wanda sun fi kowane yini girma wurin Allah sannan kuma sun fi soyuwa Allah ya fi son a yi masa aiki na ƙwarai a cikin wannan yinin wato idan aka ce yini ana nufin daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana daga nan yini ke ƙarewa, idan aka ce dare ana nufin daga faɗuwar rana zuwa fitowar alfijir shi yasa wancan magana na Usmanin Nahdi rahmatullahi alai in kun kula kwanaki goma goman da ya faɗa kwanaki ne waɗanda malamai suka tattauna a kai suka ce wai yanzu tsakanin ma kwanaki goman ƙarshen watan ramadan da kwanaki goman farkon watan zulhijja ɗinnan wanne ya fi matsayi da daraja a musulunci da wurin Allah subhanahu wa ta'ala bayan malamai sun yi tattaunawa na ilimi a bisa dalilai na shari'a da ayoyi da nassosi na hadisi da suka zo sai suka yi ittifaki akan cewa idan ana maganan dare ne bi ma'ana daga faduwar rana zuwa fitowar alfijir duk shekara babu dararai da suka fi na ƙarshen watan ramadana daraja inda daga faɗuwar rana ne zuwa fitowar alfijir menene dalili suka ce akwai lailatul qadri a cikin waɗannan darara wanda Allah ya ce inna zan fi lailatin mubaraka yace lailatul qadri khairun min alf shahr tatanazzalul mala'ika wannan girmamawa da Allah ya mata suka ce sai ya sa tafi kowace darare na shekara daraja amma fa idan ana maganan yini ne ku tuna ma'anan yini daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana to duk shekara babu yinin da ya kai yinin asalin wato kwanaki goma farkon watan asalin zulhijja daraja da matsayi shi ma sun faɗi dalili a kai suka ce shi ne a ciki akwai ranar arafa wanda rana ce wanda za mu ji falalanta a gaba kaɗan wancan kuma goma ta uku da sa bai ke girmama ta saboda a ciki akwai ashura da tasuwa. idan ba manta ba kafin farlan an farlanta watan ramadan ne yin azumin ramadan shekara na uku bayan hijira to kafin wannan shekara uku annabi sallallahu alaihi wasallam ranan asalin wato ashura yake azumta wannan darajar da take da shi har lokacin da ya zo garin madina sai ta da yahudawa suna yi sai ce in baƙaitu la'asuman na tasiya in allah ya sa ne tsawon rai to zan azumci tara ga wata in haɗa shi da goma in na kai shekara mai zuwa saboda in saba ma yahudawa sai allah bai kaddara ya kai ba shi yasa za ku ji idan za a faɗi azumin sai a ce ashura da tasu'a ba tasu'a da ashura ba asalin sa ai daga kirga ne tis'a shine tara ashara shine goma amma in za a faɗa akan fara faɗi ne a faɗi goman sannan a faɗi taran haka za ku ga a shari'a ake yi me yasa saboda goman shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuma yayi magana akai da haka ya fi daraja sai aka gabatar da shi kafin taran da yace inda na rayu zan azance in na rayu zan azance shi sai dan to ya sunanta ma al'ummarsa su hada da tara din to wannan darajar da yake da shi shi ya sanya asalin wato magabata suke girmama su da haka 'yan uwa mu gane cewa magabata suna girmama waɗannan kwanaki kuma Abdullahi ibn Umara ya faɗa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wasu yini mun gane ma'anan yini wanda suka fi girma a wurin Allah kuma Allah ya fi so a yi ayyuka na kwarai a cikinsu fiye da waɗannan kwanaki goma farko na watan asalin wato bilhijja sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ga umarni na ga wanda Allah ya sa ya kai waɗannan kwanaki Ya ce fa aksiru hinna mina at-tahlil ku yawaita faɗin la'ilaha ilaha illallah a cikinsu shi ne a tahlil kar ku yawaita hiran siyasa kar ku yawaita zagin mutane kar ku yawaita hiran tarkacen abin da yake duniya ku manta da lahira wala Allah sune kwanakin da ba za ka maimaita su zuwa ta shekaran ba ko ka same su kila na ƙarshe kai ba abin mamaki ba ne saboda haka duk wanda ya riski waɗannan kwanaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yawaita fadin la ilaha illallah a cikin su wa takbir ku yawaita fadin Allahu akbar wa tahmid ku yawaita fadin alhamdulillah wannan hadisi ne ingantacce wanda imamu ahmad bin hanbal Allah ji kansa da rahama ya ruwaito ya fitar da hadisin hakika ya ku yan uwa waɗannan yini na kwanaki goma farkon watan zulhijja sun tattara manya-manyan ibadu shi yasa suke da matsayi mai yawa alhafi ibn hajar ya faɗa cikin littafin safatul bari yake cewa abinda ke bayyana a sarari ake iya fahimta shine dalilin da ya sa waɗannan yini na farkon watan zulhijja suka samu miza ka ce miza shi ne wani bambanci na falala wanda wani bai da irinta wani abu wanda da shi kaɗai ake gane wani da shi wani matsayi wanda wani ke da shi ba mai irinsa ce to dalilin da ya sa waɗannan kwanaki goma farko na zulhijja suka samu irin wannan matsayi shi ne abin da ya tattara a cikinsu na manya-manyan ibadu a ciki na farko akwai sallah a ciki a cikinsa ana samun ranar idi akwai azumi akwai sadaka akwai aikin hajji wanda shine ƙarshen abin da ke tattara mutane min kulli fajjin anik daga kowane lungu nisan duniya sai an fito ana tururuwa ana dandazo a tafi zuwa ga ka'aba kuma a cikin waɗannan kwanaki ne haka yake faruwa haka imam ibn hajar Allah ji ƙarsa da rahama ya faɗa da aka ku sani ya ku yan uwa daga cikin darajar waɗannan kwanaki shine akwai ranar Shi shine ranar takwas ga watan zulhijja wanda daga wannan rana ne ayyukan hajji suke farawa a ciki kuma akwai ranar arafa wanda shine ranar tara ga watan zulhijja kuma rana ce wanda Allah ke gafarta zunubai a ciki rana ce wanda Allah ke yanta wuyayu yake yanta mutane daga shiga wuta inda a ce waɗannan kwanaki na zulhijja ba su da wani abu a cikin su face ranar arafa kadai malamai suka ce da wannan ya isa waɗannan kwanaki falala da matsayi da daraja a wurin Allah hadisi ya tabbata daga uwar muminaina na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa ta ce manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce babu wani yini wanda Allah ya fi yawan yanta mutane a cikin wannan yinin yake yanta bawa daga wuta kamar ranar arafa a wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala yakan kusanto kusa da wannan duniya da muke ciki ya rinka yi ma mala'iku alfahari yana ma mala'iku da suke tare da shi alfahari da mutanen da suke tsaye a filin arafa ya rinka cewa da su waɗannan suwa ne ne ba don Allah bai sani ba sai don ya nuna isa a gare su sai ya Allah ka ne ya ce mai suke yi ya ce suna tsaye ne a filin arafa ya Allah me ya kawo su mala'iku su ya Allah sun taho daga garuruwansu ne da guzuri da komai don su zo su bauta maka sai Allah ta'ala ya kalli mala'iku ya ce to ku zama shaida duk wanda ke tsaye a wannan fili na arafa ni ma na gafarta mishi wannan hadithi imamu muslim ya ruwaito shi ya Allah wanda bai taba zuwa ba ka azurta shi da zuwa wanda ya taba zuwa Allah ka maimaita mishi a cikin waɗannan kwanakin uwa masu daraja akwai ranan yanka ranan suka ita ce ranan goma ga wata wanda Allah ya saka malamin da ya mana furi hudu ba yi bayanai masu fa'ida Allah ya biya shi da aljanna waɗannan ita ce rana ta goma ga watan Zulhijja ranar da ake yanka wanda rana ce da a musulunci ake girma cewa babu rana mai daraja kamar ranar idi wannan rana ta babban sallah tunda duk duniya ta ɗauka a rana sannan kuma an hadisi daga abdullahi bin qurtin Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace lalle mafi girman yini a wurin Allah mai girma da daukaka ita ce yinin ranan asalin wato ilanan yanka ranan kiranan da muke idi muke yanka wa yawmul qarri da ranan qarri mulkar shi ne ranar da yake biyo ranar yanka ma'ana ɗaya ga wata randa mutane suke yanka su zauna a asalin wato muna ya koyan uwa hakika magabata kar ku manta mun ce magabata su sune sahabbai da suka rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam dalibansa na farko kuma mafiya daraja al'umma bayan annabin Allah da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su sun kasance waɗannan kwanaki goma sun kama sukan fita zuwa kasuwanni saboda kasuwa nan ne wurin shagala da manta lahira duniya kowa ke nema kuma matattara ne na jama'a na gari da na banza sukan rinka zuwa kasuwanni su rinka yin kabbara kamar abu huraira radiyallahu anhu ya kasance na haka sukan zo ce Allahu akbar Allahu akbar suna faɗi da mutane sun ji sai su tuna hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda muka shuɗe a baya kaɗan su ma sai su rinka yin kabbara da kabbara. in sun faɗa sai su sannan yana daga cikin abin da ake so mutum ya rinka daga sautinsa da takbiri din a nan kam an yadda ka daga sauti mutane su ji saboda ka ambaci Allah ka kori shaidan kuma ga falalle in ya ji ka shi ma ya faɗaka ana son wannan a bayan salloli na wajibai shekul islam ibn taimiya Allah Ya ji kansa da rahama ya ce ana iya fara waɗannan bari tun daga asubahin ranan ɗaya ga watan zulhijja har zuwa ƙarshen ayyamu tashrik wasu malaman suka ce daga asubahin ranar arafa ne zuwa ƙarshen ayyamu tashrik amma duk wanda ka ɗauka a ciki kana da dalili da wannan nassi na hadisai da muka wuce wanda annabi sallallahu alaihi ce ku yawaita at-takbir at-tahlil wat-takbir tahmid a cikin su ya Allah ka datar da mu ya ku bayin Allah ƙarshe yana daga cikin abin da ake so ko mu ci kusa da ƙarshe abin da ake so mutum ya yawaita a cikin waɗannan kwanaki shine azumi hadith ya tabbata daga cikin daga wasu sashi na iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wa kamar ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ya kasance yana azuntan kwanaki taran zulhijja mu kiyaye wannan wasu kan ce kwanaki goma zulhijja ba goma bane tara ne saboda ba a yin azumi ranar idi in ka ɗauki daga farko zuwa tasu a an gama ran idi ba a azumi ba a azumi ran idi ko da azumin kafara ne ko da azumin da aka ce a jere ake yin su kamar azumin wanda ya kashe rai da ganganci yake yin sa a 60 a jere to zai tsallake ranar idi na karamar sallah washe gari zai dora amma idan babban sallah ce zai tsallake ranar idi zai tsallake sha ɗaya ga har sai ya kai ƙarshen ayyamun tashrik sannan zai ɗora da azumi ko da na kafara ne ba a yin azumi a cikin waɗannan kwanaki sau da aka mu kiyaye ‘yan uwa kwanaki tara su ne ake azumta a cikin zulhijja shi ne abin da umu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta ta faɗa idan mutum ba zai samu taran ba ya siya mu dawud a cikinsu yau ka yi gobe ka huta idan ba za ka samu ba in ne za ka iya azumi to kakka kuskura azumin ranar arafa ya suɓuce mata saboda asalin wato ummu salama take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Umma aisha radiyallahu anha take ummu salama afwan take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtan kwanaki tara na zulhijja wa yawmu ashura nan, azumin ranar ashura yana azumta wa salatata ayyamin min kulli shahr sannan yana azumtan kwanaki uku a kowane wata kwanaki uku na kowane wata wanda ya fi azumtansu su ne sha uku sha hudu da sha biyar su ake ce ma ayyamul bit ranakun da wata ke cika haskensa idan babu hazo ba hadari a sama idan aka ce yau sha uku ga watan musulunci to ka je ka kalli wata za ka ga haskenta ya cika fal haka za ta kasance sha hudu haka za ta kasance sha biyar sai daga sha shida za ka ga ta fara rage haske kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa adaka al qadim to waɗannan kwanakin da take cika hasken su ne kwanakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake azumtansu amma malam Salih al Allah ji kansa da rahama bisa ga dubi da wannan hadisi da wasu hadisan da suka yi magana kan kwanaki uku a watan ya faɗi halascin mutum ya azumci kwana uku a wata ko da ba waɗannan sha uku sha hudu sha biyar ɗin ba ne kuma idan ka kalli tsarin sauƙi na shari'ar musulunci za ka gamsu da dalilansa saboda akwai mata a cikin musulmi kuma wata macen ta yiwu duk sha uku zuwa sha biyar ɗin nan zai zo ne tana cikin jinin al'ada to kaga sai zamto kaman ya haramta a gare ta gaba ɗaya to amma idan akwai halarcin wasu kwanakin tun da wasu hadisan sun goyi bayan haka to sai zamto dai annabi sallallahu alaihi wa yana azumtan kwanaki uku na asalin kowane wata sannan ana so so mai tsanani shine mutum ya hazumce tara ga wata na wannan wata wanda shi ne ranar arafa amma ga wanda bai je aikin hajji ba ga wanda bai je aikin hajji ba wanda yake aikin hajji ba zai azumci ranar arafa ba baya daga cikin abinda mai aikin hajji zai yi ya azumci asalin wato ranar arafa sannan hakika abu kata da ansari ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi menene falalan azumin ranar arafa din ce azumin ranar arafa yana sa Allah ta'ala ya gafarta ma mutum zunuban shekarar da suka wuce ku waɗannan zunubai da ake gafartawa babu zunuban da suka shafi haƙƙin wasu mutane kar mutum ya zalunci mutane ya yi tsammanin in yi wannan azumi shi kenan ya ci bulu a'a akwai sauran magana haka nan ka kaba'ira manyan zunubai da suke buƙatan tuba su ne kaba'ira ana buƙatan mutum ya tuba zunuban da ake gafarta wannan ƙananun zunubai ne duk da cewa Allah na iya gafarta manyan ga wanda ya ga dama to amma yana da gaskiya abun sani a tuba daga manyan zunubai Allah ya taimake mu a ƙarshe yana daga cikin ladubba da ake so duk musulmi ya kiyaye idan waɗannan kwanaki goma na ƙarshe na farkon watan zulhijja sun fara shi ne duk wanda ya nufin zai yi layya wanda ya nufi ana nufin ko da albashi bai shigo ba amma kana sa ran za a yi albashi ko da bashin da kake bin wani bai biya ba amma kana tsammanin zai biya ka kai kan ka himmatu kai kan ka kama hanya da tunani da niyyar cewa za ka yi layya to idan waɗannan kwanaki sun kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa idza ra'aytum hilal dhul hijja idan kun ga watan zulhijja yau ɗaya kun ga wata yau ya kama wa arada ahdukum an shi. kuma ɗayan ku yana nufin zai layya kun ga yana nufin akwai ninya akwai tattali da tunani da yunkuri manalla sallallahu alaihi wa sallam ce fal yumsik an sha'rihi wa adfarihi to mutum ya kame daga gashinsa kar ya aske kowane gashi a jikinsa wa adfarihi haka nan kumba na hannu ko na kafa ka aske su wasu wanda ba su san Allah ba yake cewa malam tambaya wani yayi yake cewa da ni yanzu mutum zai zauna kwana goma cikin datti sai na ce da shi ai Allah na tuna ma ne kana da kwanciyar kwana dubu cikin kazanta da za a tashe ka gobe shi yasa aka tuna ma tun yanzu in ba wata hikima sai wannan mu ya ishe mu in ma ba mu gane batun da ya tabbata mu mun yarda kawai saboda haka 'yan uwa ana kamewa kar ku ɗauki faɗin masu ba a yi wallahi hadisi ne ingantacci tun da annabi ya faɗa ka je da dalilin annabi ya fi ma dalilin kowa a duniyan nan duk wani abu na saɓani ka bar ma masu saɓani saɓaninsu ka riƙe wanda ya zo daga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama malam yayi bayani naji firi khutba akan abin da ya shafi na layya da sauransu dukkan waɗannan la'alla ta biyo ba ta gaba to amma wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu sani sannan a ƙarshe kar ku manta ƙasanmu tana buƙatan addu'o'inmu ƙasanmu tana buƙatan mu sa ta a gaba da addu'a kamar yadda muke sa kawunanmu da ‘ya'yanmu to wanda ke rayuwa a Najeriya yanzu ba sai a masa tafsirin me ke faruwa a Najeriya ba ba wanda sai ya gaya maka ba wanda zai gaya maka wai me ke faruwa yanzu kan kowa ya san me ke faruwa to gaskiya a iya hasashe idan ba Allah ba fa ba wanda zai ba mu mafita a ƙasar mu koma ma Allah mu yi addu'a musamman wannan shekara ne daga shi sai zaɓe ko dole za a samu canje-canje na shugabanci da kan gaba kan baya da iya abin da ma Allah kaɗai ya san me zai faru to amma mu ba mu da matsala tun da muna da Allah ba mu da baƙin ciki tun da muna da wanda za mu kai kukanmu wurinsa kuma ya share ma. saboda haka mu dage da addu'a abin da ake fuskanta na zaɓe da shugabanci ya Allah dan tsarkin sunayenka ka ba mu shugabanni gari, waɗanda za su zamto alkhairi ga ƙasanmu da 'ya'yanmu da addininmu da al'ummanmu baki ɗaya ya Allah ko mun san su ko ba mu san su ba irin waɗannan mutane Allah ka sa shugabancinmu a hannunsu wanda ke nufin ko ƙasanmu ko addininmu ko al'ummanmu da sharri ko fitina ya Allah ko a cikinmu yake Allah ka rusa shi ka hana shi cin nasara Allah ba mu da gata idan ba kai ba ba mu da wurin kai kuka idan ba wurin ka ba mun tabbatar zunubanmu suna da gaske abubuwan da suke janyo mana matsaloli to ya Allah ka yafe mana Allah kuma ka ba mu ikon tuba mu koma zuwa gare ka wallahi ku tafa 'ya'yanku da ma Allah laifi ba musamman marayu daga ciki ku yi addu'a ku faɗa su faɗi Allah ya ba mu mafita a ƙasar nan amma abubuwan da suke faruwa na zuban jina ne da rashin kwanciyar hankali da tsananin rayuwa da fargaba da razani wannan abu ya kai matukan inda ya kai wannan fa kullum in ka duba lissafin nan baba yake ba gaba yake kara kullum in ka duba gaba yake yi to ina za a kai a gobe Allah kaɗai shi ne masani so da aka kar mu manta da ƙasanmu cikin addu'o'inmu mu yi addu'a mu sa ƙasanmu a ciki duk abin da za mu samu na jin daɗin rayuwa matuƙar ƙasanmu ba ta cikin kwanciyar hankali wallahi ba za mu ji daɗin rayuwan ba duk abin da aka baka su kansu masu shugabancin sun sani ko mutum ya ji daɗi na wucin gadi ne da ya gama jin daɗin fitina zai koma ma tun da ka ga mutum mahaifarsa ta gagare shi ‘yan uwanka su gagare ka sai dai a ɗauki mutum a kai maka abuja ka gan shi kai ka je ya gagara to ina mai ni'ima kuma a cikin wannan duk wani mutumin kwarai da mahaifarsa asalinsa yake alfahari da asalinsa yake tutiya amma a ce yau asalinka ya gagare ka waɗanda suka gabata a ƙasan nan fa sun sadaukar da yau ɗinsu ne sun sadaukar da gobensu ne yau ɗinmu mu sannan ne mu muka ji daɗi ka ɗauki su sardauna ka gani duk mulkin da suke cikin wahala suka yi cikin wahala suka yi har jifansu an yi an yi ne amma yanzu ambatansu kaɗai sai ka ji wasu mutanen kirki ne masu daraja ake faɗi to kai yanzu ba za ka so a yi ma irin wannan ambatan ba haka nan masu dukiyoyin cikinmu jama'a fa suna cikin kunci da tsanani da rashi jama'a suna cikin talauci da damuwa za a shiga waɗannan kwanaki don girma Allah ku fitar da dukiya ga rananku na samun rahaman Allah ga rananku da za ku samu yardan Allah ga ranan da za ku nuna ma Allah mun gode da ni'imar da kai mana ku ware kuɗaɗe masu nauyi masu kima masu daraja irin kuɗin da in kun fitar zuciyarku za ta gaya muku kun fitar da dukiya wallahi ku miƙa ma Allah za ku sha mamakin darajar da Allah zai ba ku Allah ta'ala na cewa man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana waye zai ba Allah rance rance mai kyau kai ka san Allah bai bukatan komai a wurinka Kiransa rance mai kyau zai faranta maka rai ne a kabarinka zai faranta maka rai ne a bayan mutuwanka Allah albarkaci yayanka da zuriyanka saboda haka dan Allah mu duba musamman a cikin dangin waɗanda suke mabukata ba su da shi ka duba a danginka wani na nan ana murnan za a yi sallah shi kam cikin tashin hankali yake ku duba yana daga cikin hikiman da yasa Allah ta'ala ya ce a baiwa eh, wannan sadaka da ake nan a karamar sallah kace a bada zakatul fitr saboda wani shi koran idin azumi yake bai da abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan ma idan aka yanka aka ce ai sadaka ai kyauta duk ana gaya maka ne wani fa bai da shi wani fa bai da shi wani fa bai da shi kuma bawa na ne yana min sujada zaka taimake shi in biya ka koko zaka yi rowa ni ma in rike abin da ke wuri na so da aka mi kokari yan uwa mu ciyar da dukiya domin Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma taqabbal tawbatana واغسل حوبتنا وصبر حجتنا وعجل دعوتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا ونسألك اللهم عيش السعداء ومنازل الشهداء وشكر على النعماء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء اللهم يسر أمورنا واحشر صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين